wannan doguwa ta shi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ah, ina zan tashi ne hakika jiya kawai ya izu kumullahu an odu li misli aya ah, na jiya nan zan tashi hmm. Allah yake cewa saboda shi Buhari saboda fikihin da yake da shi ah, littattafai ma da aka wallafa kan munasaban babinsa da hadisin da ke koro a karkashin su san suna da dama imam buhari ba karamin malami ba ne ta wata na hadisin da ya kori su a sama kama wanda ya ce ya izu kuma Allah an ta'udu limitlihi abadan munasaba da hadisin da ya koro su a karkashi wata na shi haji ma da ya yi shara ka gane munasaban da yake nufi ne ma ciki in ba karamin littafi ba ni buhari shi kuma duk babin da ya kawo shi yana sai kawo hadisi a karkashin wannan babin wanda yake da alaka da wannan fikin da yake sama ma'ana shi sai yake maimaita hadisi mutum da baya cikin kato baya fahimta ba shegin kamar buhari yana ta maimaita hadisi daya ba maimaita yake yi ba shekara da ilimi duk cikin da ya koro zai maimaita su to shi ya gaya maka sanadin da da ya kuro shi ba wannan sanadi ke magana a yanzu ba sabon sanadi ne ko kuwa akwai wancan da aka yi akwai ƙari macini ba da wancan da ya koro shi farko ba za a samu ziya da macini da abin da ya koro shi farko ba shi ba ne haka ne zai ta tafiya da kai man kuka da ilimi shi ta ayar ayan ayan aya guda tara da ya dauko cikin mana na fatima kadafi wannan ayan ne sun kursu iki jirutu iki kawo ayan daban-daban har yanzu me yake cewa yace hadathana muhammad bin yusuf hadathana sufyan an amash ana bi duha an masruq ana aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat جاء bin بن ثابت يستأذن shekaru ya tafi na nasha girma ya zo mata san kuma ya makance na ga muku mutane wanda suka yi fice da su wuce mutum hudu zuwa biyar ba shi ibn sarur da hamnatu kan wa zainab da hassan bin sabit da kuma al su suka yi suka suka yi ya daga gaske to shi a san lokaci ya zo ba ma ya gani ina nema shiga ya gaida na na'asha shi masruk kultu ata'aznina lihaza ya ce da nasha. kin yadda wannan Hassan shiga gidan nan an manta abin da Hassan ya yi Hassan ya yi kin manta qalat awalaysa qad asaba azabu azim <laughs> na Aisha ta ce ba ka gani azaba mai sanani ya same shi ba ma'ana yake nufi ya makance abubuwan da ya koda ya Allah ya karbi tubansa ba ka gani ya makance wannan ba ishe shi ba zo kuma a ringa rike shi a zuci kala sufiyan sufiyan wanda ya ruwaito a wajen sufiyan huwa sauri kenan wanda ya ruwaito wajen amash ta ni zahaba basaru wannan ana kira idraji tafsiri shi sufiyan sauri dama aikin su kenan ya fassara maka abin da na Aisha ta fara cewa awa laisa kaza kadi asabu azabu azim ne sufiyan sauri ke fada cika hadisin zahaba basar ya ce idon sa ya riga ya tafi to irin waɗannan ziyada da da sahabbai suke fassara ko tabi'ai ko ta ko malamai to irin su ne abu hurairah yayin magana cikin buhari yan shi'a suke masa dariya cewa ya ce hadisin ma ko wani a cikin ajihunsa ko yaushe zai yarto shi su ce wace yana jebinsa akwai namu na tarkacin bakakin nan da suna nan jahilai suka yi fada wannan su ringe ma abu huraira dariya abinda abu huraira yake nufi ma'ana wannan tafsirin hadisin da gegere ni ne ba da tafsirin hadisin na yi kamar irin wannan da sufiyan so ya ce abinda ake nufi kada asabu azabu azim ma'ani a basar idon sa yarga ya tafi baya gani wannan shi abin da yake nufi a nan wani kuma yazo ya fassara ya ce da Hassan ya shiga ga da Hassan ya fara hassanu razzanu matuzanu biribacin wa tusbihu garafi min ruhumil gawafiri yabu ya yi jumla ɗaya amma yabo ne ya kushe ki hassan ya ce wanda kariyar wanda mace mai mutunci wanda hassan kenan wanda Allah yake ce da wannan ka kanga ku mata wanda ta kare kanta razzanu kuma wanda ta ke kanta kuma siffa ce hassan ma su zana bi ba taba matari ba wani shakka ba bata da wani abun da za a auna na riba na shakka na kwankwanto a cikin tabi'anta a cika take da mutunci ce ta yau su biyo gara fi min ruhun ga gawafin kuma zata waye gari ta kama harshensa da cin nama mutanen da suke ce gafararru wanda ba su taba yin fitina ba ma'anan luhumi gawafir gawafir shine mutane su ba su da aibi al'umman da ba su da aibi matan da ba su da aibi mazan da ba su da aibi na na shi takan waye gari ta tana kama harshe da cin naman su kala cin na shi ce lakin anta amma kai ba kai kana kama harshe ka da cin naman <laughs> ko ba gane zance ba eh tabbar da mata da mun dole shi da ka busa hmm, Ku gane zance wannan wa tusbiyu garfi min luhumin dawafi kama sa, kama bakin sa da cin nama wanda kamammun mutane wanda ba su da surutu ma'ana ka san ana yi da mutane to ita na na'isha ta waye gari ba ka gan ta bude harshen ta ta yi mangana da gafararru wanda masu mutunci yi da su bai san wannan ba na shi bata ta san wannan o shi na shi wace an ta to kai kuma fa kana da wannan fa shi ya yi dare ya zama wato wanda ko ba su da ba wajibi kenan na cin kurani eh shi ne nashin Kur'an ne shi an ne ke faɗa ba wai na ce tana yi na amma mutane waka ne ya zo kaga mutane sasuke haka yi da su abu ne mai sauki amma giban da yake da zafi shine mutane masu mutunci ka kai kana zage su wanda irin tabbiyar irin namu ka ga ana mutunta amma don dan kwaye na wuta na cewa domin tashi kwaye da irin waɗannan kafin wanda abu ne sa'ada amma ba shi ina nufi cewa shi suna yi da wannan ba shi a daga mutunci magana na mutunci ake yi kasa mai mutunci ne zai magana ma shi ya magana mutunci ba wai shi tarkace ba to ta da na shi ta kawo waye gari ba a gan ta suma bakinta da mutane ga furu ka tanga ku mutane wanda Allah ya kiyaye su ta sai a bakin su tana masu ba wai ta mafhum haraba tana yi da tarkacin ba ne wannan mutunci shi ke da mutunci babu yubayyinu Allahu lakum la'aya ce wallawa alimu hakim kage ayan da ha yanzu yake koro su ce yi Allahu lakum Allah yana bayyana maku ne ayoyinsa wallawa alimu hakim shine mai yawan mai hakim mai yawan hukunci kalmata alimu ya bambanta da ilimi alimu wanda yawan ilimi ya zama masa ilimi ya riga ya zama masa ya zo masa abunda ya zama ilimi shi siffan ilimi siffat mushabaha ne mai yawan ilimi za ce na fatan gal hakim mai yawan hikma wanda yake aje komai a aurinsa ina sai wannan ba kullum masu tafsira abin nan ba ina yana mun fassara mun fassara shi ya izukumullah annan yana maku gargadi ne an ta'udu da mace kar ku koma irin abin da suka ka san ban da waɗannan su hasan da waɗannan mafi yawa sun na karamin ganin zuwa gidajen su sahabai sun sassa bakin su yana kice ya izukumullah annan yana Allah yana maku gargadi an ta'udu da misli abadan kar ku sake soma baki abin da bai shafe ku ba ku ta kusawa kuna magana Allah baya so kage ko mu ne in an koro wani magana yanzu magana na da kyau baya da kyau shi an zo an ma man muna ji kage ko yana so ma baki shi magana dadi na gare shi shi sa kike ga an tafi kiyaye hashin mu dai wani magana ta so yanzu ga ko eh an ci kaza an ci kai ba wai ka yarda shi ko baka yarda ba ne an ci ka ce ya yarda shi shi nan da kike ce da sahabi ya izkullah abin da ya wuce ya wuce Allah yana maku wazi an ta udul misli don kun taimaka da ya dawo lokacin da kuka ji da kun ce wannan muktan azim da mun ka kare amma kowane ya ya ya dauki harshen sa ya dauko magana kai shi kamar sun su ya kalan nan ya kai shi nan wannan shi ke ya da magana ni na ji kuma ba wai ka yada ko ka yada bane amma dadin magana shi an nakalan ce wai kai ma kaji an ci kaza kai makaji an ci kaza ba wai ma yadda aka yi ba to wanda suke murji ko na fil madinati su ne wanda suka yadda suka daure abin nan to suna da ke cewa Allah zai kama su amma ku kuma yace da inda ba rahama Allah ba da Allah shine ayan da Allah ya faɗa nan cewa walau la in samituhu kutu ma yakunu lana ana takallam bi hadha subhanaka hadha buhtan azim na fatan gani kuma can da zai ce iz talakawnahu bil asnatikum yake dai sabai yayin da kuke kama kuna ya adawa wata kuruna bi afwahin kuna faɗa a kanku ma laysa lakum bi ilm abin da ku da ilmi akai wa tasabunu hayyina sammanin nakara wannan abu ne mai soki wa huwa inda Allah azim kaga surutu kenan na rage mana ana gya mana birki da surutu surutu shine ta tashi hankali mutum ka dauki abu soki ka tayi da mutane ka dauko magana wanda ya zama mana duka jiki inda Allah ya kare mu zai kiyaye mu na ba daɗi wallahi shi ke cewa mai yake cewa حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي انبانا شعبه عن اعمش عن ابي دهى عن مسروق قال دخل حسان بن ثابت على عائشه حسان بن ثابت يا شيا وجنا عائشه كيمة زياره فشبب شيا يا صار وكتاكنا abin da yake da wahala kenan fashabba ba ya dauko waka take ya sabon waka ne bai taba yin sa ba saboda ilimi fa shabbaba kenan wa qal hassanu razzanu ma tuzanu bi ribatin wa tusbihu zarafi min luhumin gawafi qalat la lasta kazalika amma kai baka kama harshen ka da mutane kuntu shi ah, masruku yace tada'ina misla hadha ya zaka bari irin wannan mutanen ta shigo maka Hassan da ya taba shiga cikin murjifu na fi madina don me zaki bari ya shiga tada'ina misla hadha ya dukhula alayki zaki bari irin waɗannan mutane kamar hasan shiga dakin ki wa kada anzalallahu Allah ya sako da aya a kansu wallazi tawalla kibrahum minhum yana da cikin wanda sun juye da bayan su sun suna ta yadawa suna da ciki masu girman kai wanda suka girman kai a ban kasa suna ya da abubuwa fakar shi na shi ta ce wa ayu azabu ashad min al'am ce akwai azaban da ya yafi da Allah makanta mana duk abubuwan da ya tashi ya ina zaune fa kala wa karikana ya ruddu abin da sa na bari ya shigo na yafe masa bayan ya yi wannan laifin da ya mu to amma yana tare da manzo Allah za a yi bude makka ya fara ina wakoki ina kare manzo Allah ni kuma na yafi masa kayan da ma manzo Allah wayo ku ji wannan maganar nan wa kad kana yaruddu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace bayan an kage ina daga cikin su amma da za a shiga fato makka da kurishawa suna zagi manzo Allah shi manzo Allah ce hasan ka masraji shi fa fakari kana yaruddu ina yi waka ina madda martani ina zagin kurishawa ina kare manzo Allah don wannan abun ma ai na riga na yafi masa a san ina zaune to yo ko jumla da yake ba ana afuwa don a hange wani abu mutum zai maka laifi amma ka gin wani afuwa ka yi shi ah, ah, saboda ita da na Aisha Hassan ga duwakan na nake bata damu da wannan wakan ba shine ta tambaye shi cewa kai ai ba ka daga cikin masu kare kan da wannan abin da kake fara amma me yasa ne na nasha take so bata a Hassan ba Hassan ya kasance yana kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yafe wani don wani Allah sa mu dace Hassan Musa eh, da Ina. a farko dai hassan ina kuma ka ce shi hassan sunansa ne hassan kuma yi waka ne kuma san me muke yi ba ne amma Allah ya so ke maka hassan ta bin tari daban ne hassan kuma yi waka ne waka ne za kama sunansa amma lalle ba ku sha shayi ba Allah ya so ke la ya zama ku kawo ta'ala إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة وفي الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم حقيقة قوة قوة أن الله قوة la kuwa wannan aya ne mai girma ce cewa qawlu ta'ala haihuwa na aya ne imam buhari ke sun sun ke su da hukunci yace ne hibu na an tashi alfahisha wanda suke so su yada fahisha mangan fahisha don kowa iji shi fahisha yana da wani abu ka ji ka faɗa mutum mai mutunci ka ce yayi zina ko yayi zina abu abin da yake kowa irinsa shi shi mai ji cewa yayi ne ba kwa gane wannan inda kuke zuwa karatu kuna jin wani tafice na fasikanci ba damuwa amma mutum da yana haɗuwa da yaran mata fifi to shi ji cikin ku ku wanda yake da hankali an ce shi ya yi fasikanci shi shi mai ce ina yi eh, ne eh gaba ne yi shi ma ai martaba mu da to ya da abu abin da yake kawowa shi ce nan lalzina yake bun an tashi a fahisha ya yada manganganu na fasikanci kuma duk igama gari da kowa fil zina amanu bi khas wanda suka iman da Allah a gan cewa na yada mangan da ake yi ko kaji ko wani abu da ko yarfe wanda ya zo rajo da suna jin tsoron Allah ko su mutane da suka ba suna ta zagin al'umma maza Allah ka ga sabu eh, wannan ah, wannan siyasan da ya wuce shekaru biyu da wuce ko shekara uku akwai wanda yake gaya cewa kawai hotel aka kama a terufa ana rubuta yar sai inda a tsara abu a jira jafala a kan mutum aikin su ke na haraka gama da abu wai haushe ya na kira wani jumhuru cuce dan wansa cuce addininsa a da kowa kawai mutu shi bukatar sai biya a duniya ce wannan bashi da kirki shi na da kirki Aisha duk mutum da kake gani kana yi da mutane kana gani ko lalace kai ka zama mutum kirki wala ba karanta shi hankali ba to wannan kaga Qur'an shi hankali shi na yake mangana ce yake cewa fil ladina amanu lahum azabun alim fi dunya wal akhirah wanda aikin su kenan to suna da azabun sanan na nan duniya da lahira wata shi sun kujaka wata shi an dauke su ba komai ba to abin da yake wahdi mu kanmu ahlus sunna da matasa mu da al'ummarmu mu ba mu da daga cikin wanda muke dauka abu ya da abu na mai sauki mun dauki shi abu na mai sauki yanzu na duk mutum da ya aiki alheri daga malamai da na farko su da kashe su inda an dauki abu yanzu wanda ya sabu abu duk alheri da mutum ke yi ya zai abu kankan kuskure to sha manta duk alhirin da yi sha ta yaya da kuskure sai ga kamar mutum da kan malaikar jibril ne kuma zai ba ku mamaki jiya an kawo tafsir na irin mara bakar wani mutum ya je buga dubu talatin maliyan kana bin kur'an na abin zai baka sha'awa ba ni na mutum ne ina so a raya dili tafi mala bakar gumi eh, da karatattukan da yi ma ba ba ba ba ba talibin ilimi ne amma yana so a yada wannan alherin da ake yi to amma zaka tabbi malam bakar gumi na na dare duk wanda suke karkashin sa suke cin arziki kuma su suke so su kure shi wajen karatu kuna ji na karatun buhari na malam yana gyan harfi inda harshen ta ya tuba ba share ne a zauna gindin sa ana gyara malam ai a dasa ne ba a dasa ba dangi ba su ji na da ilimi duk waɗannan tarkace na suke yanzu su suna zaune gindin mutum ne su ce albarkacin zaman amma ba son sa suke ba in ka tuba karfi kansa duk zai sa ga suna gindinsa malam ai wannan ba hadarsa na ba na ba na ba ne shi a je yayi a raina shi ai karatu mu bai iya ba ta duk irin waɗannan na gaya muku lokacin da ya je karba takardan kutuban da aka rubuta zai karanta duk da za a fita yin shi aka sace da ga yin arabiya nan zai iya kaurika don a da mutane suke tare shi mutane suke tare shi a cuce shi haka a gan cewa ji daɗi a san wani daga cikin ɗaliban ilimi wannan jaralin wannan wannan tafsir mara bakar gumi ai duk kwafi gojin jaralin ne me ina ce ya kofa kai maka kofa na kamar na ce jaralin ma ai kofa yake yi qur'an da kan mutane ne ai magana Allah ne kowa na fassara abin da ya fassara ne addinin mu baya kan kikiro an kana saka kikiro abu ko ma wajen bature ka kikiro inji amma addinin mu ba kikirowa ba ne ba na kalamin gana kirki shi na addinin ba laifi ba ne ya nakala dama ilimin nakalawa ne addinin ba wai ka san ne ba fada ba ne kannan doko abu sabon kana so ka je ka yi injiniya amma karatun namu shine nakalo hakika inda abu ke shine wallafa mu aibi ne maka doko abu ne ba inganci ba shine addinin mu shi yanzu mai shi ke gano wanda ke ba daidai kamar ana jin haushin sa ba san ka ba ya fi ka ji kan amma kun shi mutum ai ma yanzu da gani sai ya iya to kai ka iya ina kake tun ga albarkacin sa ya amma ko ta ina eh saki baki da zagi mutane da shiga hakki mutane ba zai sa kai maka zama abun kirki ba zai zama abun kirki ba dan mutum ka ga dan wanka kai masa addu'a Allah ya shirye shi ina ya damu kuma babu mala bakar mun ne ce da mutum duk rayuwarsa ne zo kankani ga albarka ciki abin da yake nan ya iya bai iya ba da Allah ya sa albarka ciki abu bayan ta wallahi ba za ka masa mangana me ka kama shi mai iya don surutu arabiya ko shi karatun karatunsa kuma ya je wajen taron da malamai sun hadu yana da abin cewa ya faɗa ba abin da ke faruwa duk alam duniya ne na ciki me zaka ce da shi kai da duk arabiyan ka kana nan gida ba ba wanda ya san Allah ya ce ka da irin waɗannan abuwa mutum ya hankali da daidai surutu abin da ya shafe shi ba to mu abin da ke damu kenan irin waɗannan abubuwan abu ya zo mutum zai kama harshensa ba sai ya dawa ita faɗa ba daɗi ike cewa innan lazina yuhibuna an tashi alfahisha fil lazina amanu wanda suka yi lahum azabun alim fi duniya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wannan shine kaida Allah shine fi sani ba dai ku ba ku sani ba abuwan da Allah ya sani ba ku sani ba walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu dan girma la kuduba in ba darga in ba Allah irin irin irin rahma Allah ya tabbata gare ku ba abin nan wala farazan Allah ya tabbata gare ku da sa ba wanda Allah wa annan la ufrahim shi ubangi shi mai yawan rungumi kuma mai jinkai kai in ba ka ba sai Allah ya kama ana ya da wannan mangan da kuka yi dan ya da mangar mangar na Aisha ya da wani wanda ya kusa rushe ajini kwata kwata don ausi sun dauki takuba a hazrajin sun dauki wanda suka hada kai sai maka jini ta kasar wasu a kan zarce fasikanci abinda bai taba yi ba ta kaka mutanen afto daga jeji asbana cikin wannan jejin wani ije fasikanci da mace cikin wannan da rashin ruwa ma tayammun ma aka nema aka yi ana cikin wannan bala'i ku zo ku zo kuna ma mutum fasikanci ya karma wanda wannan tafiyan kai ka tafi ma kana neman ka huta ba kana neman fasikanci ka yi ba ku zo ku jefa mata wannan abun bala'i rayuwanta ko da Allah ya riga ya kaddara masa ya zaka yi to kaje duk wanda Allah ya yafi masa amma akwai kungiyar da suna gaisu har yanzu na ashar Allah bai yafi maka ba ina nan sha mata azaba a kawai don su more muranka kawai suna fada suna yadawa abin da nan Aisha tana lahira kuma manzo Allah matarsa ne shi fara shugaban talifi baya ko shi abin ne annabiyu bi gairu wa ila tasarraf Qur'ani ya sauka amma kai kana nan karshen karnin kana suka tabbatar da danan nashi sai fasikanci me zaka samu a ciki kai ya amfani ka Allah kici da manzo Allah ma ka ila rahmatan lil alamin ba baka da jin tosai baka jin tosai da amma kai kana kafa ka da wani wani addini da sun ahlul to duk ba ahlul ai kuna ji yanzu manzo Allah yake cewa su waye suke cuta ahlul bait nan kai kuma kace ba ahlul bait bane ka shiga abin da bai yanzu shine bahaushe yana da wani kirman mangaran lizam ya fi bakin menene bakin kai ai abin bai shafe ka ba wani martaba na Allah ba ka bai shafe ka ba ka sai ka bota ma Allah ka shiga aljanna sahabi sun ga azaban da ke ba za ka tafi in ga mutum da ka taba gan shi ba su haɗu da ido da manzo Allah wata ni'ima ce wanda babu irinsa shi sa manzo Allah ya ce bayan ya tafi lahira ma za a ci nasara fagen yaki in dai akwai sahabbai a cikin fagen yaki Allah zai ba su wannan matsayin baya don lokacin sa jarabawa ne Allah yana sai nuna sahabi jarabawa ne shi sa ko tsakiyar da manzo Allah yake ciki aka fasa masa kai aka zuba da gini aka ciro masa akoran amma daga baya manzo Allah yake ni baya na fa sahabi ina cikin fage ya fitanci nasara ban da wannan ma sahabi su mutu wanda ya gan sahabi ina cikin fage ya fi shanti nasara kaga ka aka ci nasara ka zo karshen duniya waɗannan suna aswakin ka da safe da yamma me za ka kai gaya wa Allah wanda wannan rayuwar baki dai jarabawa ne ike ta tashi a bima ta zahar bima na inna da yana hebu na ta shi na bayyana bayan arziki ya yadawa ana gaya mutane abubuwan da ba daidai ba babu wala ya atal ulul fadl wa wasa ko an yi utu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim wannan shine fagen da muke bukata hankuri wanda rabin sa ba mu da shi eh mutum ma wannan kagin kafin ka yafi masa shi an je an gano wala yana da wahala mutum ka ciyar da shi mutum dan wanka dan dangi ke zai shiga gidanka ta yaya da fasikanci wanda ka amince masa amma duk da haka Allah ce ka kure ku ulul fadl wanda Allah ya fifita ku a cikin ku da suke da arziki wasa a kenan kuma kan sarin sai sai cewa ba za su ce da mutum ba don wuce na baka lokacin da Qur'ani ya sauka sai sai ci ba ruwana da Mr. kuma ba zan ce da shi ba ya zo zan ga yada eh, me me me Aisha ta masa kuma da Aisha dudu du shekarun da ba sha 15 ba dan ai wadannan abuwan hijira da ke 16 ba an gama wannan an wuce 16 ne 16 mahaifiyarta ta rasu 16 eh hijira eh hijira yana da shida hijira na da shida mahaifiyarsa ta rasu to ita kuma tana shekara tara ka zo madina ta da lokacin tana da iri sha hudu sha uku aka mata wannan kagin da take don manzan bayan manzan da duniya tana sha takwas baki ɗaya rayuwar ake mata wannan fasikanci yaran mata mu masu sha takwas tabbas ne kawai za ta saka ni ba ta yi mota mai gudu ya kyale sama makaranta kuka suke yi ma na mata wannan bala'i ke cewa Allah akbar ya ce ba za su ciyar ba an yi otu ulul kurba wani masakin ulul kurba a can ne shi mista yake ciki wanda dangi an za ce a ciyar da dangi wani masaki da fakirai wa muhajirin da muhajirin da ba su da koma ciyar da su fi sabilillah a ciyar da su don Allah yau na taimake wani na tambaye wani masu kudi a suna na ce to me yasa ba ku ba almajirai da taliban ilimi a cikin zaka muna da masu kudi ahli sunna da yawa a kasar ce ai ba mu gani sunan malamai a cikin mutane bakwai da an da ya ambata ba na ce ai ba gani ba kuma ba zaro su a ciki ba siffar ina makalma kowa eh, malami dai ba ambaci ba amma siffan sai kan shigo ciki malamin bai bashi da shi ba sha to sha daga cikin mutanen masakinin wal fukara ba za a ciro su a kunan su suna malami daban kuma fakiri daban abin da ya sa kana ganin su kasa suna ci gaba kage iran da za a sai da wannan shugaban kasa ku sai idur ku sama ayatullah ne ke ayatullah annu abun sama haka yake shugaban kasa yanzu zai yi rungumen shi shi kare shi haka ba sansa ba ne kare shi haka shi shugaban kasa yana ta sumbanta annunsa da iya kare shi haka ba kai ma yi ba ya masa musafa shi zai na sumbace ya zo ne zai rungumen ce kare shi haka ina kan kujerar shugaban kasa yana zaune a kasa don su ne da sauran su suka yi abubuwa to shi su malaman suna da duke fiye da hukuma kumsi da suke tarawa su ba su shi sa suke ta gine-gine abubuwa yanzu ka ji abubuwan da suka gina amerika da nan kasashen larabawa yadda kaddawi shi ne da yake wa ya sulhu yanzu shi kansa an shiga gonansa ya rasa yadda zai ana yada shi an ciyar hankalinsa ya tashi a sha'ir muna sojiya duk yakin da lokacin da sudan sun ilali za su tabbaka shari'a numeri lokacinsa kamfanin biya kawai da suke hukuma shiga kamfanin biya a cikin sudan aka daga kudi miliyoyi amerika da birtaniya suka tashi shan biya wannan kudi da abubuwan da ake bi sudan take na mun ba shi biya mun ba shi da shi shi shi ligansa muna kiyaye rigilata shi ta wa safe lokacin sanyin sa ligansa daban lokacin zafi sa ligar kwaya daya haka muke tare lafiya shi ta sai rigansa da safe da sanyi daban da da abin nan da ya ce da almajirai a fito da numera a cikin wannan bashin ba wuce wata daya ba a kan biya don malam shi ke tattare da mutanen da ya sai suwaye to ka'ida nan ban da shi domin mutanen da za ka zuka sun fakire suke gidan ayar masu bukata masu aure shi mai kudi mai san wannan ba to shi sa masu arzikin manyan da aka ci gaba malamai suke ba su arziki shi su zo su ba wani su ba wani kuma su duki wani kudin su yi da'awa bun ba mutane ba san cewa shi ke ciyar da masu da'awa ba shi da ya mutu ana tuma hukuma ne mutane da ya tura su amerika mutane da ya tura su a ƙasar afirka mutane da ya tura su da sa suna da'awa shi da ya mutu an babu albashin mutane an fara ihu gwamnati ta kawo taimaka amma shi ne sa guda biyu ne motar da wani motar hukuma ne sandansa shi ya yanka sun ce su ba yasa suna kasuwanci su ya dan sa abdalla to amma mu nan mutum zai zai tambaye ka yayi ake fitar zakka amma shi ya san da yake fitar zakka zakka iyayen sa da kakanni haka zai taya ne duk ɗaliban da suke koyarwa ka koya ma mutum babansa ka koya eh ka koya ma matansa ka koya ma ƴaƴansa ka koya ma shi kansa amma ya san yadda zai ko ɗaya ɗaya zai baka shi kaji jiki to duk irin waɗannan mutane amfani su ba su da yawa a cikin muktama amfani su ba su da yawa a mujtama ilimin sunan da kuke yawa nan da ba masu kudi sun shiga annu ba duk littafin da ake buda da qur'ani muna yara qur'ani aron sa ake yi inda aka buga qur'ani ko ya samu wani ne zai buga miliyoyi araba duk irin waɗannan ake yi a samu arzikin duniya mu a nan zabe mai kudi yadda ya yi sai ya tashi na ba mutum da biyu ya ta bashi ke san Allah ran tashin kiyama kowanne kai zama bashi ringe ba wannan da biyu amma ba za a ya tsara ya ba mutum da ya abin kirke ne imam maliki ya fara da kiyaye eh, amma ba rasu ba su yi ba ba su yi ba awon da ya buga littafi yanzu shi ba ma almajiri fa ne ana shi ahmad ahmad shu'aib ahmad abin nan Gwamna na bauchi da kagan shi ba wai zurfiye a cikin amma shi yayi amma duk manyan masu kan kudi wai ke wawai shi shi ya fi gasar dubu talatin da wani abu Kwanan da zai fito da shi ku gani irin waɗannan <coughs> matasan su suke so shi yanzu yake so a raya ma baki da littafin da ake amma ka duba in ka in ka lura da abubuwan da muke tafiya ala sunna ai a tarwasa ake Allah ne yake daga sunansa amma tsari yadda dan shi ko yana kawai yana da tsarin sa shi ga san bid'a shi tsari saboda kare mutunci shi to amma wanda kuma Allah ya sa kasance abu kasara da kuma babu shi kuma Allah ba ruwansa da soko kai sokanci ko ka kai karasin don ka bari biyo wannan kana wani shirme kana la'akwa masallaci ka shiga jannah wala kira kake Allah ba shi da dangata shi wanda ya aiki Allah ba shi da wani dangata shi wanda ka aiki wallahi ba wani dangata ka je wai ka bari je musa kai na alakuwar masallar ka shiga aljanna bila wuta za ka ba bude da mun Allah inna ma tubi zauna ma kuntum ta'malu wa hurinuka amsal lulu maknun jaza ma kan sari ayi wani abu ayi ilimi a fitar da mutane a cikin kangi wannan azaba shan ta ayi abubuwa talauci na afirka eh, eh, eh, da gangan ne wallahi da gangan ne kowa da shi an danne ma na zauna na kallo ga arziki a ban kasa ga hanyar da za a arziki an ci ga kasala sai bara shi mutuwar zuciya ilimin ma an ci yin sa wannan wace rayuwa ne wannan yake cewa tara abu usama yace abu usama shi ya fada. amma ban gani na nuska kenan ziyada wanda ya ce ya kawo wannan aya kuna da wani abu sama can hadisi ne yana nuna magana a kan sanadin kurban na hadisi yace magana kenan ya ce an hisham ibn urwa قال أخبرني أبي أن عائشة قالت لما ذكر من شأني نناشة تاتي aka دا kage من كاجي الذي ذكر أبن دا أكا أمبتشانا يا وما علمت به ban san komai ba abin da ake ni ban san me ya faru ba ina nan ban sani ba ki ban sani ba kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi khatiban manzala ta shi na ina fiya khatiban manzala na kutuba akan wannan sha'ani duk mun gane ya ya rasa inda ce tara mutane masallaci fa tashahada shine inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu fa hamidallah wa asma ina hutu bai tara duk abin sa da safe bima uru ahlu ya yaba Allah abin da ya cancanta yi tun makar shi manzo ce amma ba amma bayan wannan wannan yabo ushiru alayya ku nuna man alama ku nuna ku ku bani shawara ku bani shawara al'umma ku bani shawara fitinan ya isa a gidana fi unasin mutane a banun ahli sun tuhumance iyalaina shi al-ibn in ka rubuta ibn to in ka ba da kasra ibn da kenan abanu tuhuma in ka ba da hamza abanu shine tuhuma shine abanu sun tuhumance iyalaina harfin asnansa al-ibn to kalmat ibnu in ka mai da kasra ibnu da kenan abanu yake nufi waye abin nan abin nan tuhuma ya ce ku ba ni shawa alayya ku shawace ni fi unasa kan mutane su ne hassan da babban munafiki wannan ubai da hamnatu da almista ku ba ni shawa fi unasa abanu sun tuhumance ahali ahali na nufi waye na na'isha to a zo ka ce ba ta cikin ahal baiti asin hadisi ba iyaka ahal yake mutane an tumance na ina neman ku bani shawara ni za a ce wai malla ya ce na rinsa da ubangiji na manzo Allah yake fara fa ma alimtu ala ahli min su la ilaha illallah kai Allah Allah Allah akwai ba tashin ciyama annabi ne zai ke rantsuwa ya ce wallahi bai san da na Aisha da wani fasikanci ba yace ban sani da alina wani su'i ba ban sani ba abadan ni ban sani ba ban sani ba bayan ga bara'a daga Allah kuma ga binne manzo Allah ya rasu amma wani mutum na nan yanzu ina ina numfashi ina wannan ina ina ina kamba kansa to la Allah Allah ka daban annabi ka daban ba ba dai Allah da manzon sa ba la Allah jinin ka daban ne hmm. Allah ya sauki yace wai man la ma alimtu ala ahli min su wa abna wa abu wa abanuhum ce ban san iyali na ba san da su da wani munguna ba amma kuna shakkan su kuna kwankwantar su kun je su abu da ba daidai ba biman banu wallahi da kun yake kun shakka kun hada da wanda kun ce kun yayi zina da ita biman wallahi da wani ma alimtu alaihi min su kafu yake shi wanda aka ce yayi zina da Aisha ni ba taba san shi da wani munguna aiki ba tunda ina tare da shi fa na ne to ina kuka samu wannan abu she ce wanda mutum da kuka tumance Aisha da shi wala yadkhulu baiti kattu ila wa ana hadir bai taba shiga gidana ba she ni in ce mu shigo tare ina ta sauna da ita ina ya ganta bai taba shiga daki na ba ko shiga gidana ba she ni da shi za shiga sahabi na ne mutum ne ba sai shi da fasikanci ba shefi Hmm. wala gibtu fi safari ila gaba ma'i iya fito ana kwartanci a lokacin kamar kawai ne kwartanci ake yi ko mutum baya nan munafike suna fikewa suna neman matan mutanen da suke fitowa a bayan gida na da kamar yadda ake a kawai a yanzu ci to shi wannan mutum ma ban taba yin tafiya ba shi na garin ma ban tare taba an ce ya kwartanci ko ya taba fike shiga gida na kowane tafiya na tafi na tare da ni to yau shi ya taho gida na ban sani ba ina nan kuma shi in zan shiga gida shi shiga tare da ni kuma in di har ba na nan to shi kuma ka lalace in ka duba shi ma baya gani fakama sa'ad bin mu'az shi sa'ad ya tashi sai abun ya ji shi hutuban fakala in li ya rasulullah an adriba anaqahu yace manzala kyale su in share kawunan su kawai a huta wanda suka yi wannan abu in kashe su to a nan za ka gan fitina abin da ya taso shi ina daga cikin ausu ne shi babban munafikin kuma wanda ke yada yana cikin hazrat to wa kama rajulun min bani hazrat shi wani kuma ya tashi daga bani hazrat shi kuma zai kare wa kanat ummu hasan binti sabi min rahti zalik don Hassan yana daga cikin wanda suka yadawa wanda ya tashi daga hausi ina sai kashe su Hassan yana ciki kenan ta she wanda ta haifi Hassan kakan Hassan a wajen uwa shi wani kuma ya tashi don me za a kashe su Hassan ce shi ma ba zai yadda ba don an yanka kai za a yanka Hassan ma shi wani ya tashi wa kanin ummu Hassan bin Sati Mirati yana daga cikin kakannin gidajen jama'a na Hassan zalika raji shi wannan mutum da shi mai tashi fakara kazzabta shi yace kai sa'ad ibn mu'az kariya kake ba zaka yi ba malan kyal zat ce ya tashi amma wallahi an law kanu mina aus da ya kasance daga aus ne kai ya sa'ad ibn mu'az ma habbabta an tudriba an unukuhu da baka so a yage masa wuya ba kana ganin jama'an ne su ne mafi yawa suka yi wannan abu shi suka ce za a kashe su eh amma da na jama'an ya zo kabilanci ya zama fati ya zama jama'a ya zama kungiya kungiya ya zama kungiya hatta kadu an kuna baina ausu wa hazrat sharru fi masjid fitina ta so wanda bai taba yi shi ba kuma kenan a rushe addini ma kwata kwata akan zancen da babu da asali sun zo su kashe kansu shikenan yake wa ma alimtu falan ma kana wasa ya ce duk abin da nashi ta ce duk abin da aka yi masallaci da kusa ya kashe kashe nan ni na nashi ban sani ba falan ma kana masa a zalika yau wani wannan ranar kharaitu li ba'da hajati na fito zan biya bukata na inda mutane kawai suke shiga gida eh, kauyuka suna zuwa biyan bukatunsu waje suke fitowa to wa ma iya ummi mista gogon na na shi na baka kenan yana tare da ummi mista ta asara shi ta yi tuntube wa kare shi ta ce ta asa mista ya ce ta mista ya asara dan da na cikinta take tara kamar aisha ana dawowa da kawai daga biyan bukata fa kutu la hashin na aisha ya ce da ita ta na ibnaki ya zaki zagi dan na me me me yayi ma wa sakata shi ta yi shiru sun ma'asara ta sani shi ta yi tufa kuma kala ta asamista fakutu laha ta subina ibnat sun ma'asara ta salisa shi ne ta tuntube su uku ita ne tana yin da don ta yi bayani fa kala ta asamista fanta hartuha shi na nashi ta ji zafi ce kai ki hannu da wannan magana mana ya za ka yi da mutane na harmana ta hana uwan ta faɗa wannan kala ta anan ne kuma ta kasa ankura tana so ta gaya na na aisha me yasa tana zagin danta fakar wallahi ma asubuhu illa fi ban zage shi ba shi saboda dalilin ki dake zage shi kare insafi da wata ran shi ta kare danta ma ai da na ba san da wannan ba abinda aka fara kowa ya fara ne ya fara shi me ai ba shi kare ki ya dawo ba eh yi ake yi shi mai sa baki a cikin shi me ai ka bari son zuciya son zuciya ba kyau iki cewa fakultu fi ai sha'ani na shi cikin wani wani abu ne har zaki kare ni fa bakara li hadis yace ta shi ta tsage hadisin baki daya bakara ma na tsagewa ta tsaye ce ba hauke ke cewa birnin birnin zargo mai aji komai eh sage duk mangana baki ɗaya koro ta koro su baki daya fa qultu wa kad kana hadha wannan abun ana yin zage na duniyar nan wannan mangana ya faru kenan ita ba ta sani ba kace wannan abun an yi shi kenan karat na'am wallahi kuma ana da ana ya da tattaki نناشة shiga ila إلى na shiga daki kana lazi خرجت lahu la ajidu minhu kalila wala kasira ce bayan gidan na to la kadan wala yawa ba na ji sama ya bace ya koma a ina a kan kaza malam eh ba shi na ba kuma kallon rayuwa ce fa ba haushe na da wani mutunci fa madan ya zo ba za a dawo da shi ba ai komai daban da mutunci mala abinda ake kira mutunci ai mutunci ne yanzu da mutum da hankalinsa a kama shi na kwato a kama shi eh, bai zai so mutuwa ya fi masa ba a kama shi duk duniya suna kallon shi da canja wani wuri in ba kano ya girma ba yanzu akwai wata mace da yarinyar da ta aure da aure da mutum shi ta dauki maganin biyaran ta sa a abinci mai yake amma yanzu shi suka canja unguwa saboda kano yana da yawa unguwanni tarkace ne shi ya samarauci majina wuri da yana a nan kano ne ba shela ne da ana shela shi a ambaci sunanta a kama ta doke hutun sa a nan dai kasashen su Nijar da so sha fada ko yanzu ba za ta sake aure amma nan ta kulle shara nan shi ta je rijiyar ne ta kama gidan hala wai sai mi ta yi ainihin sharri kowa zai iya fike wani wani ne shi sa kamar sharri wani abu ne mai soki ranar da um, uh, ma'an jafar mutu kwana biyu na zaune ina duduba a cikin sakan gida mu fito da wasu mata gyaggyara jajjarawo shi na ga wata mace ta zo wata na neman ta wai yarinya ta zauna an laisa da sabashin mai nana ina zaune shi ta ta zo wai ta zo ne tana neman fatawa ita dai ba za ta zauna ba da mijinta za ta gudu ne kuma yayin ba su yarda ba ko me za a yi a yi ni dai neman wata wuri duk ko kuka tafi shi kanta me ya faru cewa miji ne ya ce su yi musanye da wani miji ita yanzu ba ta so wancan matan tana wajen mijinta ita kuma miji ya ce da ita da je wajen wancan miji ai su ne shi ne ita ce ba za ta iya ba ai ba za ta iya ce ranta ba ta son wannan mutum kuma ma addini ta ya hana ba za ta iya ba kuma ta yi ta ga iyaye yayin suki isa ta zo duk mun fa na ce ga Allah da nake cikin yanzu ya zai da kaina shi na hada su da yan hizba aka tafi gidan hizba haka ta fita ta bata aka bincika yawan tabi'a ake na bani adam dabba abin da Allah ya ce ka yi ka kishi zaka sha mace da ta rike ta kada da kamar cingon kara wurin mana ka zo ka gaje ta ta gaje ka shi ku ta bala'i kara mana wai ka karka kara shi ka zo kana kana kana kana canja mutane shi ka ce bon ka je yau mata cuta to anan ya ce wa ukitu shi rashin lafiya kuma ya sake dawo ukitu ma nan rashin lafiya sake dawo fakutu da bayan wannan na shiga gidan fakutu da rasulullah arsalni ila baiti shi manzo Allah a kyalin je waje iyaye na mana lokacin tana so ta yi ce yi ta tabbatar da abin da aka yi fa arsala ma'i gulam shi manzan ya hadan da wani ya ce a tafi fa da hattu dara na shiga gidan yayina fa wajatu ummi ruman fi sufla uwa ta tana karkashin kasa tana zaune wa abubakar fauka baiti ina zaune can beninsa ya kara qur'an ina karatun qur'an abu ya ishe shi wannan na shi mai eh, su mata yi farko fakalat shi na ce ummi ma ja biki fakalat ummi ma ja biki ya bude ya tu da ummi tunda ba saba da na nashi ba su ka ganta da kayanta da ba ya yaro daya a raka su ita umar man tana tuman su kita ce me ya faru ne fahbartuha shi na ba ta labar zakartul hadis shi na ambace mata abubuwan da suke faruwa wai za huwa lam yablughu minha misla ma balaga minni labarin ma bai zo cikin yadda ni an ba labari ita ba ta san labarin sama sama ta doki magana fakalat shi ta ce ya bunayya hadbi alaiki sha'ani ya ce ki kwanta da hankalinki sha'aninki fa ina wallahi kalla ma fi imratu kattu hasna yace da wuya mace tana Allah ya bata kyau kuma tana tare da mutum mai alfarma yuhibbuha mutum kuma yana son ta laha dari dara'il inda tana da kishoyi ne ila hasannaha shi su mata hasada duk hanyar da za ita ta dauke abun kamar gidan kishiyoyi ne abun mafi munafike ne suke so su rushe duniya ba wai kishiyoyi ba munafike ne baki daya ma a rushe addinin a huta wakila fiha shi suke abin da za su a ciki wai za huwa lam yablugh minha ma balaga minni yace labarin bai zo masu tsayin yadda labarin ya zo ba kuntu shi na nashi ta ce o kan alima bihi abi yanzu abakar mai na baba ne ma ya san da wannan zancen ita tana zama mangana na abu boye ake yi ne mangana mata ne a shi mangana fi karfi wannan ma to kalat na kuntu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam na shi ta ce to yanzu manzala ma ya yi na'am eh manzala ma yaji mun da ake ciki kenan wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasta'bartu wa bakaitu na fata gane shi abun ya zo min kuma na fara da kuka na fara da kuka fasami abubakar sauci shi shi na bakar ya ji ina sama wa ko baiti yakra ina kuka ya ji na kuka kasa shi ya sauka fakara li ummi shi yace da mahaifiyata ma sha naha me ya same ta ne qalat balaga allazi zukira min sha'ani yace yanzu ne ta ji labari bata sani ba shi na baka ina kartun kwanan fasada ta aina shi ya fara kuka shi kansa ido yana zuwa masa saboda to sai da rahama to sai da rahama nan ne to kala aqsamtu alayki ayyub bunayya ila rajati la baiti yace ke koma gidanki lokacin shi na bakar bai yadda ba cewa talibin izini shi na bakai na kuka ya ce ke koma gidanki ki sake koma gidanki koma karin ganki anan a inda muna ai zauna zan gani wani jini zai zo gidan nan zan gane kowane mutum ne zai izo gidan mai bayani shi na bakar ce koma ai muna yara yayi mu ba sa fada su zo gidan shi ne ta shiga gidan makota an dike sa farfasa sa baya kuma yanzu iyaye musu doko abinci da nama a turo musu a je mi ici dan manza face ba bai iya ba shi sa ki dukan su ka amana ke da kawai ta dukan su ta ke ga ya kuma lafiya ya face wala matan ta dukan su masaraka ke ba su ya mu za su daura aure kana nan kamar wannan alhamisin baka san matar ka bane sha mata wanka sha alhamis laraba za a hukulla a samu yayin mu mata a dan ba su sadaki kai ka su kana lana kana cikin gonan ka alhamis za a daura aure da safe sha ce an hada aure wane da wane kana gida za a gaya maka da safe da dare na na kawo matan dukkan gidan nan dare na za kawo maka gidan da komai da ka da tsitsi kawo bayan kyanke yawon mutu na dukansa to iyayen mu suna gaisa da kati gyara yatin nasa shayi wanda shi gan yayin mu sun yi alwala bayan fito da yarinyar na sha zo a sa ya alwala to a ka ta na ba da Allah da manzonsa a kai masu ta amma ilmi wani abu ne a kawai ba ni adam gaba da saraka. malamu mu shawara dukiyar mu a zuwa duk wani dukiya ma wani kasu bai mai addini ba fanya bai ya sai yayi mu suna kuka wallahi mahaifiya ta tarin kuka yarinyar ta tana karatu a fitar ta yi wanda tarin kuka ai ma yi masha doki burara ma a dake ta yi shu saraka jariya ana neman wurin Allah

wallahi lokacin kani na sheke ki mahaifiyata bayan an kanwanta na kare kanwa mu karshe an daura wuri mu muna dan tsoro mahaifi tana kuka saboda sai haka yayan da kai shekaru talatin da ya wuce sai girma ya fara zuwa mata muna da wani kanana kira san kama yana da wani abin nan baba ya doki bula da zai dake mahaifiya ce wallahi ba za a dake ta ba ba baba wala ba ya ce katara ta shi na ran ya ce ni ya ce waga ce kai ne ke waga ya ka shi da kuma kinda da muka dace ta muka samu kanmu tana kuka sai aka huta ka mutane da kuma suka dake ta ita so in gaya maka kawai mun gaya maka eh amma kuma akwai zalunci akwai zalunci yanzu kawai yanzu Umarci za ta kawo ma abinci fa shi ta tsaya kuma an yanka kaza aka ba ku kazan baki ɗaya a zo a je maka kuma tana zuwa ba za ta tashi ba shi ta kawo ma wanka ruwan wanke annu ka wanke annu ka yi komai shi kuma a diba naman da ake sa zuba ita tana zaune ba abin da za ta yi ta sake kwasu kayan ta ci shi ka fara ci abinci ta bar wurin mu yanzu za a tura abinci da Allah yarinya za a tura kuma baka yi saban ka gama ci shi ka wani kwanin tana na ba wanda ya san Allah ya ce ka kana neman a ce a kawo wannan daga ba a ce ka kawo mun ka kawo kana ihu dariya ma ke ma an kawo abinci ba ruwa shi a ce kawo ruwa eh, eh na manta ne a kawo eh na manta a kawo na eh na manta ne karshe mace da Allah ya cika cika da fada la mu gaban mu zai wallahi ita tana da ka abinci ta kama ruwan kana wanke hannu ana wanke an kana kai sulta an zama kuma ka kuka a baki duk tana tana su kudai ma waye gari ta je ta ko ice da zo ta yadda yake da shi ice da kai ce fa ne na san fafannin namu da kawai za su doki hasilis ba iyayen to nika da mun tashi ana nika da annu tana nika da annu tana kanta tana kanta ko tana nika da annu da gumi da shi za ta yi abin da kuma kai abinci ta goyo tana goyo mu kaga yayan mu yanzu ma a gari ka isa eh ai su ne eh yanzu da an bar wannan hanyar jiya kamar karfe takwas na nan mata usura yana mata uku suka zo da yanzu suka fada wai za su da abin da za a dare na mata uku a nan jiya da dare Ya saba za a yi fasada a ban kasa ina zo na kama sallar isha ba magar ba isha ba yanzu suka zo suka fada nan wai ba su da abin da za dare na dan Allah a zaman lafiya wance wani wani lokaci kuma na zaune yarinyar in ba ci aljanu ba mace ne ta zai yadda haka ka kinta ka baka sa hace kanta karfe ba wai ta zo tana neman abinci ta ci to duk irin waɗannan rayuwar da kuma ba abin da ba sai ne wannan barci barcin ba ba mace ma wata ta irin waɗannan abubuwa jiya ki tambaye shi me yasa ne koyi eh, mazaje mu sun mutu ya ce kada ku kaje su ai malam sadaka tijariya na suna kuma wannan sadaka jariya shi duk ni dai ya yi mu ba shi wanda bayan baba na ya mutu saura na aure da su sun ce uku su kuma

wannan zamani suna aikin kansu a yanzu kaga wannan mataki ne wanda duk mutanen mu an rabu da su akwai waɗanda ni na sani an kashe mazajen su kuma ba a ina a cikin gari kuma yanzu duk suna aiki a nan Najeriya ya an kashe mazajen su akwai wanda mutunta ya mutu akwai wanda kuma iyayensa ba su da ƙarfi a katan kashe mazajen su eh, abin da ina. da guda biyu waɗanda a yanzu akwai wanda mutunta kashe shi a kai eh. kuma yanzu tana da sai zaman to tana da ayyawa wai ba za ba mutum ai eh, ba a ce ba za a rasa wannan ba amma yanzu matan da su ba kowane roko da sako da suna baran nan menene duk wanda aka kwasa daga Lagos da Kaduna suna tare da mu yanzu eh aka maka Allah ai mun yarda dole kuma Kanu haka da mun kai miliyan goma sha ai za a samu mujtama ba za a samu irin waɗannan amma kuma kowa shi lalace yanzu duk lokacin da ka biyo yanzu mata na a zaune ba. kuma su mayar da barin arziki ya eh, shi ne tashi kai abin da kake faran lakuda mewa akwai irin wannan akwai irin irin wadannan wanda ya za a yi al'umma haka ce babu zaka ba ba ba ba dina zakan da ake muke ake bayarwa na kwamitin zaka gwamnati ke bayarwa mutane wasu ke ba wanda suke ba na tsinsu adadi ne ya tsira sun mun kewaye duk kasuwan da baki da ba wanda ke kawo zakansa shi da shi ake fita kawai ake ba da mutane kuma zakka ne arziki da al'umma za su bayar da zakatar fitar da wannan shi zai fito da mutane masu zama abin da za su ci a bakin su yanzu kwamitin zakka su nan ya fi hukuman arziki eh, kwamitin zakka arzikin da suke da shi da mun tura kwamitin mu suka je suka yi sati biyu suna tattare yadda ake fito da hanyoyin zakka suka yi mamaki amma mu nan ko zakatar fitar nan mutanen ma duka suke bayarwa duba kano fito da zakatun fitar baki da ya zai idan za su da rama ba zai tara wannan tina ake kawo wani ba ya fito da shi mabiya matasa ba su fito da shi sai ya zai dai wannan to ike cewa na na ta ce farajat shi na koma gida shi na koma walakar ja rasul sallallahu alaihi wasallam bai ci shi manzo Allah ya zo daki na fasala anni khadimati ina tambaye na barira take lokacin ni lokacin na gane ina barira take a ashe da tambayi barira ne don sai abun kowa shakka yake ta tambayi barira fakara ce la wallahi ma alimtu alaiha aiban aka tambayi barira barira ce wallahi ni ban santa da wani aibi ba illa annaha kanat tarkudu tana kwance hatta ta zaku shatun fa ta'kul khamiraha au ajina tana cin amira ne garin kundunta da ta nuka tana ta yi mata shine samira kundu eh, me yake cewa kulli eh amma ana kira eh kundu shi wani abu kulli ne kundu shi kuma ne wani abu ne kulli ana cewa kulli ma a gyara dai to ainihin zore muke ji ana kira kulli ko kullu kullum ko kullum ake kulli kulli eh mm. saboda wannan ita ita ita tana ninka bin ne in ta ga shabar yarinya ce dole duk tana shekara goma sha ma ga gidan manzala da da yawa ga ga ga ahli sufa in sun manza in ya tunci su tana nashin tana gugan in tana nukar shi bace doke ta shi ta yi bacci shi dabbobin gida su zo su cinye abin da nashi tana kwance to abin da yake dan barira kenan ki ce wannan laifin ta kenan don mai kaki da rana mana don mai zaki yi zo ki ji a cinye ya cikin ta yake damunta to ce abin da na ga aibin ta kenan ka ga an fada aibi ta karshe kenan aka gani kuma wannan ina aibi ke an gayi yace ma akwai aibi to shine gajiya yarinya karawa fa tana shekara goma sha uku yaran matan shekara goma sha uku ko takalmin ta sun ta shi ma kuka ba ne takalmi kuka da ma ba. daga sha uku zuwa sha hudu sha ma kuka wallahi amma ita ta aure har tana minka abin nan ta mai da abin da zata ci da safe kuma ta gaji ta yi bacci a cikin abin nan bata da wanda zai mata aiki bata da wanda zai mata aiki a gidan matan manzon Allah matan da aka aka nuna manzala cikin mafarki ga shi zaka aura tana yarinya amma mun zo gidaje mu duk fakirai ne muke kirga mu maza akwai akwai mata masu wanke wanke akwai amma amma sharin daki mashe gagara sharin gida mashe gagara to amma ba cikin mu wanda ya dan samu dan wani abin da zai ciye ci gobe shi iyalinsa sun nema yanda za a wanke masu kaya da wani za a yi ita mata manzo Allah ne ba tana tana tana tana wannan abu tana nika garin har ta zo saboda gayya saboda yarinya ta yi bacci akan garin nan dabbobi su su cinye abin da barira take bari shi yace ba wanda wannan ba wani yace wannan ai ba ma laifi ba ne ta ga jami'a fi kafin da yaran mata nawa suke secondary suna shekara goma sha ba sa iya wanke wanke kwano shara ma ba su iya ba to anan ne to ila ana kattar kudu hatta ta da bushatu fa ta akul khamiraha aw ajinaha ajina shine kullinta khamira duk ɗaya ne wanta hara ba da ashabi she su she nali kenan shi suka ce keki fara gaskiya dai ba da ashabi ba da sabai masu ce keki fara gaskiya she nali na ake nufi an boye sunana nan ne ce kai bari da ki fara gaskiya fakare duki rasulullah sallallahu suka ce ka ga manzana gaskiya hatta askatu lahabi aka ci ta yi shiru ta amma kalma askatu kuskure ne hatta sarrihu ku gyara shi ba askatu ba hatta sarrihu lahabi suka mata sawa suke ki tsaya manzo Allah gaskiya ne kalmar ta askatu manya malamai sun ce wannan kuskure ne askatu laha mana ce ta yi shiru ba haka bana sarrahu sun sauyita ku gyala a karkar da fice hatta sarihu laha bihi suka ce ke ga la gaskiya shi barira kuma shi ta ce fa ta subhanallah barira cike ce ce sarki ta bata dalilin kuke nubi ne ni zan ga manzala fiye da amina na sai wala ma alimtu alaiha illa ma ya alam sa'igu Allah cimri zahabi al-ahmar ce na ji kusurin na Aisha yanda me me me me me me me me me me tace gwal fita cikin kasa mana me me yake cewa masu masu abin su waye makera yanda makera suke zuba gwalagwale da karfe a cikin wuta su tace su tada gwal su bari waɗannan tarkacin haka na na Aisha ina tare da ta na san kowa ce ce yadda masu ilimi suke tsara kasa bayan sun narke su fito da gwal a ciki su tashi gwal a ciki su bai tarkacin haka na cikin kusan da nashi ne za ku ce subhanallah kuma ta ku cin fada abin da ba a tunta abin da ka fada kenan ya ce ma alimtu alaiha illa ma ya'lam sa'ibun sa'ibu ne mai tace ala tiburin zahad tibur wanda aka dauko shi a kasa tibur wannan dunkule da abin da aka hada shi da kasa zahab ahmad narki ya fito da zahaba amara ya ce eh, ya kai ita ita gwalce narki narkikiya ce ba ka zanta ta tare da ita ce gwalce an tace ta Allah ta ya tace ta ba wani abin da za ku fara man na Aisha ya ce ku ce kyale magana manzana yana zai fa kuma eh, su ce na lista ce ta faɗa gaskiya وبلغ الامر الى zalika rajul shi labari ya je wannan mutum kuma da aka ce tuma na Aisha da yi alaihi kila lahu fakara shi shi kuma yace subhanallah wallahi yace ni ba ma mata annabi ba yace ma kashaftu fa unsa qattu yace da Allah yace ni ban san mace ma ba in bai yana ba yace da Allah yace ni ban san mene ba san ba ni yace ba ma mata annabi ba ba mata shugaban talike ba mace ma aji haka tunda na tashi ban san ban san ba san ba ni yake a samu wannan bala'i yace mace ma ba nawa ba ni ban san ta ba ma ka shafa kana fi unsa qattu ma na ban ta yayi mace ba nawa ba kalata aisha fa kutila shahidan fi sabilillah yace wanda yake tuman sa ne shi da Allah ya nuna masu duniyan baki daya shi da ake tuman sa shi da aka kashe shi a fagen yaki shahidi ne yace shahidi zai yi wannan abu ce mutum da ya yi wannan faskanci a ce wai kuma a fushe shi shahidi yace mutum shi da ya mutu kan kauna manzo Allah kuma shahidi ne aka karbo ransa qalat wa asba abawayya inji shi na da awaye gir kuma shi na suka tare suka tare da ni ta kuma gidan kuma shi na biyu falam ya zala hatta dakhala alayya rasulullah to ba gushi ba shi manzan Allah ya shiga wa kar sallar asar yayi sallar asar kuma dakhala shi ya shiga wa kadi iktanafani wa kadi iktanafani abawaya iyayena sun kewaye ni an yaminu an shimal wani na gabas na wani na ina ta kuka fa hamidallah shi manzo ya gode ma asma alaihi thumma qala amma ba ya aisha in kunti fa qarafti su'an aw zalamti in kin kusa da aiki mummuna aiki ko kin cuci kawunanki fa tubu ila ki tuba zuwa ga ubangiji fa inna Allah yaqbal tawbata an ibadihi domin Allah yana karbin tuba a sun bayinsa qalat kad ja'at imrat min ansar lokacin da manzo Allah yake wannan magana akwai wata mace da take tare da kuka tana kofa fa hiya jalisatu bi bab tana zama na kofa fa qultu shi na ce da manzo Allah ala tastahi min hadhihi mar'atin an tazkura shay'an Allah ba ka gan matan nan ba jin kunya mata ana fada mangana gida wanda ka zanta mangana ni yaushe na yi wannan abu bai san manzala kuma abu ya nuna cikin gari ne matan mata sai ita tana yin mangana wani sirri ne shi take cewa manzala Allah ta sai min hazi mara ba jin kunya wannan matan an ta zukar shi an ka fita tana wani mangana cewa ga abubuwan da yake faruwa a gidan manzala shi manzala ya ci gaba da mangansa fa wa'aza rasul sallallahu alaihi wasallam ya mata wazi fattafattu bayan manzo Allah ya gama wa'azin sa fattafattu ila abi shi na wani wani mahaifina fakutu ajibuhu abubakar ya ci babana da Allah kama manzo Allah musa mana kala fa ma za a kula shi na baka ci don me zan ce da shi ni ban da wani ilimi akan abu fattafattu ila ummi shi na wani mahaifiyata fakutu ajibihi amma manzo Allah musa fa kala ta aqulu maza in ce da shi me abin ba ma can ba shaida ba falamma lam bahu ba wanda ya ma manzan hamsa da shahadtu shi ni kuma na fara inda manzan Allah fara inna alhamdulillah na gode ma Allah famattu la shi na gode mu asna alaihi na ya ba ma Allah bima huwa ahlu thumma qultu amma ba'd bayan wannan fa wallahi la in qultu lakum inni lam afal ina ce da ku ban aika ba ta ba wallahu azza wa jalla yashhad Allah shi ya shaida inni la sadiki la ni gaskiya nake ma za ka ya nafi inda ya ci ko na fara haka wannan ba zai kori abin da kuke tuhuma saboda ne lakar takallamtu bihi an ga an lakar bihi an kun ji wa shirbat qulubukum zuciyar ga shanye abun an yarda da abun abun an ya yarda kuma ya ya tabbatar a zuciya mutane amma ni wa inni wallahi ma ajidu li wa lakum mislan ku da ni misalin da zan gaya muku wata masu ismi yaqub ina son kira eh wa in kuntu inni fa'altu wallahu ya'lam anni lam afal la kadi ba ba'at bihi ala nasiha yace da na ce nayi kuma ban aikata ba Allah ya sani la na da zaku fada lilli zaku fada ba ba'at bihi ala nasiha eh ta itrafi ta kanta ta fada ba ta itrafi yace abin da kuke so in bude bakin ce na itrafi ko eh yana yarda yace da dalili biyu labarin ya da labarin ya zama maka zuciya gaskiya abun to saboda haka jira kuke so in ce nayi ba a tuba na itradi in ce nayi an da yake cikin kullun ku kenan wa yi wallahi ma a li wa lakum masara ce to ni dai ban da kwatanci yadda zan buga kan nan ku wata masu isin yakub na son kira sunan yakubu annabi yakubu na kasa salam jira alaihi ila aba yusuf shirin cire baban yusuf hina kala ya ce da Allah ya ce shi fa sabru jamiru wallahu musta'an ala ma shi abin da zan gaya muku kenan ya hankuri da yawa Allah yake ce da annabi eh, yaqub fasabur jami'in hankuri mai kyau wallahi musta'an ala man tasfun yace muna wani wa unzila ala rasul sallallahu alaihi wasallam fa'atu yace nafsu wannan lokaci shi Allah ya sauko da qur'ani fasakatna shi duka muka yi shiru muna jira iko Allah abinda Allah zai ce farufi anhu shi aka dauka masa ma'anan kamar sumai farufi anhu kenan wa inni la atabayyana sururi fi wajhi bayan wannan manzo Allah ya farka shi muka gani fuskan sa yana kyalli wa huwa yamsa jabina ina share gumin da ya zo masa wa kula abshiri ya aishatu ki aisha ki farin ciki kadi anzara bara'ataki Allah ya so ku baranki kalat wa kuntu ashaddu ma kuntu ghadba yace ina cike da haushi da babana da mahaifiyata da manzo Allah ina kin ba kare ni ba ina kwance na rasa yadda zan yi da kaina fakara li abawaya shi iyaye sun ce kumi ilai ka je ka gode mu manzo Allah fa kutu. wallahi la akumu ilai yace ba zan je ba wala ahmadu wala ahmad kuma ni ba zan gode manzo Allah ba zan gode ku kuma ba iyayena walakin ahmadullah Allah kawai zan goda ce yaya ku yaya na kuku kare ni kawai ne kare ni ce manzo Allah ya sani sai amma bai kare ni ba ni Allah zan goda wani kiri tana kuka yarinya mai shekara sha uku ni na mamaki ma da Aisha tana iya magana wallahi da yaran mu ne mai shekara shida ma she goma sha shida ba shi a ta kukan ba ya sama shi mutuwa ma zai ta yi shi ta ma ne ma tana sha uku sha hudu take wannan maganan mu eh, zaki ya ce wallahi lakar sami tumu ya ce abin da yasa nake jin abin da ba zan gode maku ba kun ji fama an kartumuhu ai ku ba ku inkari ba Allah la kar ba ku inkari iyaye na eh ai abun ne ta tashi ne yaron ta na eh su shi na bakar da su motsa gaban manzo Allah duk ko ina jira aya amma duk da haka akan kallon abin da qur'ani ya faɗa ne lalar sami tumhuru da ku mai Allah ce eh subhanaka eh haza buktan azim eh mala ya kamata lokacin ai wanda sun san na Aisha dai ba shi an ja an kare amma a ce wannan abun da ba sai shi ba amma shuru na ba ai ba wai an ce manzala don me aka yi ba amma ka dai manzala kace wallahi ni kai na sai yanna amma ba sai wanda zai taimake shi ba shi ne nashi ta ce labarin ya yada kuma ya zama zuciyar mutane amma mala za a iya ce wani abu eh, bari ta ce eh, shi ne filayi amma wallahi za a iya faɗa a a bi da haka aka wanka duba dubai qur'an ne na ba lokacin da ake wa labarin lokacin subhanallah da cikin sahabbai da wani su da iyaye su ce wani ba da wannan iban za mu samu wannan su a ta duba na duba layin nan a kan manzan da ke sayawa a kan manzan da ke sayawa kada zai samu dan nutsuwa a zuci shi shi wanda ake ita ina na isha da take jin zafi yayi da ke iyayen da zasu iya zace tun da muke yake yarinyar ban san ta bai wani abu a ce haka zai wa a nan ne wannan kuma amma ai kuma a ya ƴaƴanka ai kowa ya san halin ƴaƴanka kowane ƴaƴanka ka san kowane halin

wa ma uktaha hamnatun ba halakat fi man halak shi ta shigar masu yadawa murjikuna fil madinati wa kana alladhi yatakallam fi yace kagan wadanda suke yadawa mistahu akwai mista dan gugo bakar hassan bin sabit wa kagan bai wasu wadancan munafiki ba wadancan ajinin sudan sabo suka yi wal munafiq in baka san munafiq shine Abdullah ibn Ubay shine munafiq wa huwa allazi kana yastawshayhi shine ke yada yake tashwishi yake fada ma kowa wa yajma'u shi tare jama'a ga musu bayan ya yada kuma ya tare jama'a cikin dandarin sai ce ai kun abin da faru tara jama'a dandarin sa shi ta masa hikaya kowa ya daukar ne tara jama'a kasan labar daɗi na gare shi wata hana ba na sha wahala ba makka lalazai mu sun zo muna sallah to muna son labarin gida wata muna zaune muna da karatu alhamis da juma'a kan na yan wadda suka yi jidda na zuwa na musu karatu a to alhazai mu sun zo suna da wurin zaman su ne su ringa zance muna kuɗi labarin ina sallah azan sun taro ai an juye mulki a Najeriya wa ai ana ta su mutu ya su manya manyan kaya a sai duka yau ba ni ma na je koyar da na ce kun ji abin da ya faru a ce bai yana ce ai <laughs> karni ya cika ana cewa an juye mulki in ba ba waya a yi kaza ce duk zero sai na ta kuma mutane suna harami ya zan je nemo su <laughs> ya ai labari duk abin da zaka ji zaka fara wata na ji ka rasa inda za a yi na sallah sun taru manyan riga ai ba ka ce waɗannan za su kai ya ba surutu a kaba ga su ga kaba

ya dawo ba to wai ma ina tara mutane huwa da ta walla kibra kibrahu shine ya ki ba da kai a masa hukunci ya ki ba da saboda manzo Allah kuma bai sai masa haji ba mutane annan ne za da ko siyasa matasa an ci dukan sa masa bula Abdullahi ibn Ubay bai ba da kai ba manzo Allah kuma ya ki tura dokoshi a masa bula saboda lokacin kabilan da suke tattare da shi suna goyi bayan sa to amma manzo Allah yana bari imani da ta su su da kansu za su zo su daina farko hijira bai wuce shekara hudu biyar ba suna kan akidan su hauzu da asiraci amma kafin a ga shekara ta shekara goma sai suka ce don manzo Allah don da kai masa sallah munafiki mun gane bayanan su da kansu ayin kana garaji ka sha mamaki kana garaji ka sha mamaki manzo Allah bai masa bulala ba kuma karshen shi manzo Allah ya jin tosayin sa fiye da su lokacin da ya mutu da saboda mu'amalar da manzo Allah yake yi da shi ƴaƴansa duk musulunta da gaske shine munafiki manzo Allah ya fito da shi a cikin kaburi ya sa cikin su mai albarka ya sa masa rigansa da yake sa a cikin kuma ya tofa zama yawo ya birne shi na sai samu rahama amma lokacin sa hafiska hadisi domin zaka masa sallah amma da shi shugaba ne to lokacin da an masa bulara sabon manzo Allah ya kiyaye wannan bulara yana tare shi a lahira amma mu mutum ba shi da ko tukunya ko sanda ne zai kashe kadan gari amma yana so a yi fitina ka je na fitinan na zaka tafi ba irin wannan na yaran nan wanda suka yi wannan wannan na yaran yan abin nan yanzu za ka zaki rubuta takarda dogon takarda wannan yan kur'ani yan boko haram takarda uku suka ma hizba cewa za su zo su doki fanta za su fara kashe daga hizba da yan sanda da yan waka hizba fa musulmi abin da suke to waɗannan kamsu da suke yaushe ya za su gane ka tambaye su me yasa suke yaki ma su suke samani sun ce su sun kai mutum dari hudu a Kano dan Allah sai na da hankali zai barawa Kano ka ci kai dari hudu yanzu nan takardar bai wuce sati ba bai wuce sati safa a uku ya safa a uku ina nan hizba eh, rasmiya eh, suka rubuta sun ce in ma bude mutanen mu ko zamu mu da muna da kayan yaki da yan sanda ba kuma yawon mu muka da hudu kuma an kaji cikin wasiƙa sun ce suna da mutane daga nan suna da mutane wajen da suka sassauki mutane mutane muna na ba ma ji tsoron komai wai su suna kofar ruwa wai su suna kaza mara ku zo ku kashe malam mutane tausi basira yana da yawa suka ga nan nan ba ta kawo na yi protestant sa babba shi kana ga ausan ausan ma zaka shama rubutu ba da kwamfuta sun da ba su yarda computer ba ba salamu alaikum kuma eh irin waɗannan mutanen ya zaka ce da su kana da wannan yaran unguwa unguwa unguwa kuda kanun ka isa ka ce kana mangana mutum dubba majina ba majina fa ba ta kai ba ta kai dore ba ba halin muka tafi majina ba ta kai dore ba ba duba manzo Allah duba shi na baka duba umar ga ali ga sahabai ga malaiku da ake ta fafata da su kai kana kana naka ci kana da mutan da rubu kanan nan aga akwai samsu basira ke fi yawan nan shin wai yaki zai yi shi da matinani kaddaran kun kashe gwamnoni da kun rushe wannan gwamnati baki daya kuna gan al'umman da suke cikin garshe su yadda da wannan akida akida ne ba yara mun da su gane fa yakin fa da yawa ne ba duk akidan kan ka gama shugabannin kasar ba ki da ka tabu mulki ai ba tabu mulki zuciya mutane kuna gan jama'an da sun fi hukuma yawa she su mika muku wuya yanzu Somalia ko ne hukuma ne jama'an ka kashi ko da ki sa saban yadda da dan da ka kawo ba shi ake yaki kuna zama kun gama wannan shi ku yaki da jama'a duka ku samu su wannan akidan kana karanta takardan kafin shi ne ba san abin da ake ba kuma ana mutuwa sun ce mu ba ga baya ba ba ga baya menene ne ba gudu ba ga baya kuma rubutu mu ba su tsaya قالت فحلف أبو بكر أن لا ينفع مفتح بنفئة أبدا ke daga yau da abin da zai ma mista amfani dai ba zan masa ba dan wansa fa anzara Allah azza wa jalla wa la ya'talu ulul fadl ce wanda Allah ya dauka su kar su rance cewa ba za su ciyar da fakiri ba yani abubakar sa arzikin da Allah ya bashi an yi rutu ulul ko ba a ba makota a ba benci a ba su wa masakin yani mista a bashi ila kawai ala tuhibuna an yaksara Allah lakum ba fa su Allah ya fi maku wallahu ghafur rahim Allah mai yawa gafara da mai jin kai hatta qala bakar baka ci bala wallahi ya rabana inna lanuhibbu an taghfir lana muna so ka yafi mana wa ada lahu bima kana yasna kuma yana cewa saura jisi daya domin muna so mu tara suratul furqan sati ne da ba ku zuwa da wuri ku dandana ko danku sha ɗaya ana karatu da kun zo da wuri ai goma da yin minti babu kawai ya durbin na biyu kuma ruhin ala musaya nan da ko eh? to Allah yake wa yadda lumuna fi khumurihin ala juyubihin ya ce da mata su rufe nan karace eh, abin nan juyubihin a juhu lala nan kirji dinan shi ake kira jiyo to shi sa mutane sun ce ya sami sa kadin ba hasha muna shan wahala an ce nan musa ya sami a jihunsa ba jihunsa ba ne a nan wani ya saka jihubi kenan a nan a nan waya riga nan ba wai a jihu ba ne ya yi haka a yi fito da su yi eh, na a ai su yi tare suke amma bi daga nan ya ce lokacin jahiliya ai akwai fasikai larabawa da suke cewa to hijabi ma ba ana yi sada ba lokacin jahiliya mata suna saka kasu suna da gashi suna da mayafi irin da na kawai shi su sa nan haka mayafin ta rufe baya ba canji kana ga kaji kawai za a ga masu mayafin wannan ko karo Allah kiyaye sai ga an dauki mayafin sun rufe kai amma shi tura sha baya shi na lake cewa to ba baya za su tura ba a doko shi a da wannan nan a da wannan rufe kirji tun da mace kyau da sassan ta yake da to shi sa cikin laraba sun ce ai hijabi ma cin jirmi na nan da hindiya ma da akwai an ce akwai amma ga yadda aka ce a ta ya don su ne ba don su ba ne yanzu da yadda aka ce su rufe kansu zuwa kasa ba bature yarinyar bature ture tana sa fanzon har zuwa kasa ba ta rufe kasanta in ta samu dama kwanta sa wando karama sai ce don ta rufe zuwa harka kasa suka ce kuma hijabi ne eh, kayan haka suke sakawa wata ne? ta sa hijabi su goma a cikin wata da shi ina a'a ba wannan magana ai da an masa hukunci ba haka bane daga kotu ne daga kotu ne eh. rike addinin ta ne da take aka kai kotu ai za kulle shi dan banza daure shi ba wai zance ya gyabi ne wai tana kara addinin ta mutum ya misra ce kala ta ce ai ana kin mu ba kin daga gaske daga wasa bane saboda irin kasan jaman ba wanda yake rike kiristanci kamar su suna aslan kiristanci sosai yawa wasa saboda suna adawa da mu ne adawa na akida mu kuma ba ma ganewa da laraba yanzu ka kai kasashen sojiya gara mai iran suna hausa suna yare amma sojiya ban da arabiya shi turanci mai muku su ringa yarurka mutane su ji shi turanci ke birge suna ganin barara bai allah ya jarabe su da son turai turai kuma hasada da hikirin da ake ma mutunci kawai allah na tsaye laraba ba su gane ba yanzu kuma su allah allah suke kagan misra yanzu ji an kashe bakake mu da suke so su gudu shiga Isra'il kawai abin da Misra yake yi duk mutum da zai shiga kasar Isra'il kaba harabin sa suke yi ba ba ta bike shi me yake kishi sun zuba da shi sun zama eh, dabba na na Isra'il larabawa za su sha wahala ba su koma wurin Allah ba izan da laraba suka samu shi na jini dan za a bada da jini ba za a yi abin kirki ba ya za a yi ku zo kuna kashe mutane kuma son turai ana turanci a sojiya ko wani kama ce da sadakar lawar azumi na mai ne karkace mutane kamar wannan ta hanyar da ga rayuwarsu yadda yake babu shakka an ci gaba an je wata an ce akwai ruwa ma a ciki za a samu kaza duk ilimi ne kuma ku yi ta ku samu naku tun mazala ina na da yake cewa waɗannan ya alam mafi duniya sun san abin da duniya da zahiri duniya suna da ilimin Eh, kuma kuma cincin Allah yake wannan manga mashi zai roƙe ku yake cewa kara Ahmad bin Shabib hadathana Abi an Yunus kara ibn Shahab an Zuhri ibn Shahab Zuhri an Urwa أنا عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء مهاجرات يتعلي جكا مهاجرات الأولى da ma anzar Allah yanda Allah soka wal yadribna bi khumurihinna ala jubi na su yi a cikin kirjinsu da mayafinsu shakkakna murutahunna ko ba haka shakkakna murutahunna yake ba su da mayafi amma shi suka raba mayafin kashi biyu suka raba shake shi haka sha a yi haka zai rufe nan da da kwaya daya ne shi su hada shi su ra su yanka shi zama na sun rufe nan da zuwa irana ba su shi مروت هنا shine ma yafi fartamarna don su biha don su nufi kirjin su حدثنا أبو نعيم حدثنا إبراهيم بن نافع عن حسان بن مسلم عن صفية بنت شيبة أنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه آية ويضربنا وليضربنا بخمورهن على جيوبهن أخذنا أزورهن سندوكي ما أتنسوا فشككناها من كبال الحواشي jefe-jefen da aka yanka aka don kwatamar na biya don su rufe kansu wannan dinki ne za a gaya muku yadda sun yi yaji a jefen su sun dinka su yadda zai rufe su shi na abin Allah ubangi sau dace suratul furqan zan tashi sati mai zuwa Allah ya dan Allah ya raya mu ni ci gaba da karatu ne sati mai zuwa zamu gama shi mu ba da hutu amma zamu ci gaba da karatu ana gama sallah kuma zamu koma karatu abinda muka yi na daidai Allah bangi ba mu da abinda muka yi kurakura Allah ya fi mana wannan kwanaki albarkan da suke zuwa Allah ba mu damar yin aiki alhira ciki da Allah shugaba gashi da Allah kuma saduwa ya rasa mai kan ka shugaban nan ba ga yan baje karshe kuma na ce maka fanta na kuma bai ga kowa ba Allah